ya koma daga baya kyamararka in dai ba iphone 12 pro max ba ne ba ma so ka ɗauki hoto da ita ne shi ne gaskiya yawa mun gode don allah Yara dubu hamsin a hada mana shekara wurin a baka. abin ana mai a baki a a ta ce da Allah mu zama shaidu idan na san da nake ba shi ba saboda haka ba shi zan ba kuɗi wanda suka zama a fim din ma na farko a siyasa ma kuma kai kuka taro muka muna da kyau kuma muka kara